arewacin Najeriya tar goma sha tara ai babu wanda ya taimaki mai girma a Hasuwaji Ahmad Bola Tinubu kamar Kashim kuma babu mutumin da i kawo sa gaba ɗaya irin Kashim baka cewa zaka hada da Kwankwasa duk da kokarin da Kwankwasa yake na zai dawo APC ba mu da bukatar sa wallahi babu abin da zai mana saboda ka ɗauko dai a Kwankwaso ka ɗora a Tiku kaga a Tiku ya ci zabe ka ɗauko dai a Kwankwaso ka ɗora a Obi kaga Obi ya ci zabe mutumin da ita kara ya samu kwari'a miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da wani abu a cikin jihar Kano ya gwari 'yan jihar Kano kuma wannan abin da Kwankwasa ya mana ba mu ji daɗin sa ba amma kai da baki samu wannan ne a sai 36 a Abuja kuma ni abin da nake mamaki irin su baffa bici baffa bicin nan fa ka duba ka ga mutum ne wanda yake a tatfom yi zamana cewar wai an cire shi aka dawo da na da bagwaro al'umma ba su yi mamakin wannan ba bagwaron nan sai da aka yi binciken cewar akwai wani abu da bagwaro yi kuma akwai wani abu da ake nema a hannun bagwaro amma fa aka cire baffa buci aka dawo da bagwaro amma muna so mu gaya wa yaran baffa wallahi azam za mu gaya musu wane ne baffa shawara fa suke ɗaya Kano ta Arewa baffa bai ci wata akwatu guda ɗaya ba dai yana wani wanta talatin ta bige mun san wannan wanta talatin ba shi ya kar zo ma dauko tun daga bici daga kofa gidansu ka ga wa'i zama wani kuma ka ɗau tatfon din tun daga mutanen da suka zauna a makaranta ka ga wa baffa kai har yanzu yana tatfon yana cin moriyarta ka duba bici ka ga wane ne har yanzu wanda baffa ya ɗauke shi yake aiki kamar yadda duk gasu DSS nan su wane ne an ɗebi mutane ga abba bici nan ya kawo ci gaba amma wallahi ina sanar da baffa wuce daga nan har Zariya idan yaransa za su zo za mu yi magana za su faɗa za su ji waye baffa ina tabbatar maka ba ka fatan muka kawo su waje saboda haka idan ana jan hankalin kwankwasa mu za mu faɗa ni da na fito daga koki kwanan nan aka zo aka tsine wani mutum a koki wannan abin ya ɗaga min hankali a ce malami kamar mutumin da yake da shekara saba'in da wani abu a zo a mai wannan abu wannan